Da yake jawabi a wajen taron ranar kawar da talauci a Accra, Mr. Pierre Laporte, daraktan Bankin Duniya na yankin Ghana, Liberia da Sierra Leone, ya ce hauhawar farashin kayayyaki da aka samu cikin shekaru biyu da suka gabata ya naƙasa ƙarfin sayan kayayyaki yayin da kuɗaɗen shiga suka yi ƙaranci da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta a halin yanzu su ne suka jefa wasu 'yan Ghana da dama cikin talauci. masanin harkokin kuɗi da tattalin arziki hamza tijjani ya ce baya ga waɗannan dalilai ma mafi karancin albashi da gwamnati ta gindaya ma'aikata ya ƙara sanya al'ummar ghana cikin talauci idan ma mun waiwaya gwamnatin kasar ghana ta ajiye kuɗi da yake bai kamata a biya ma'aikacin kasar ghana kasa da wannan ba shine kuɗi cd goma sha hudu to idan ko mutum zai yi aiki ya biya shi na rana daya cd goma sha hudu ma'ana wannan cd goma sha hudu bai kamata ya doki duka ya ci abinci ba ya kamata ya ajiye wasu don biyan wasu bukatu nan gaba gaba to ma'ana akwai mutane da yake sun dara wannan bincike ma da bankin duniya ta yi da yake suna fama da talauci wasu 'yan kasuwa a ghana sun jaddada ikirarin da bankin duniya ta yi sunana muhammadu mustapha gaskiya akwai talauci cikin garin nan kwarai muka zo da irin mutane da suke zuwa wurin wallahi kana sanin gaskiya akwai talauci cikin gari domin muna iya mu je wani shagunan ma wanda yake muka sana'a ɗaya muke yi zaka ga mutumin da ka san shi jiya Ina iya mutane yau shi ke roka ma a bashi to tabbas akwai talauci cikin gari. Sunana Muhammad Abdul Nasir. An fi sani na da babawo. Gaskiya dai talauci ya yawa garin saboda mutum na ya fito ma tun da safe kowa aiki guda ma bai yi ba. Dinki nake yi. Kaya yi aiki yau kamin sabo ya zo ma ka ci kuɗin ya kare. Ta ya za ma mutum ya spend 25 cities. Sunana ne Fauziya. Gaskiya garin ya yi karfi. In ka siya abu yau gari ya waye ka ta an kara ba kudi talauci ba sai kaya. Ba ka ci abinci ya de, ya kai ta gana. Ba ki saba. Kayan da yara za su ta da shi su duka yanzu ya karfi ba mu iya. A cewar Mr. Pierre Laporte, samun aikin yi ga jama'a ita ce hanya mafi inganci da za ta rage raɗaɗin talauci da rashin daidaito a ƙasar. Domin haka, tilas ne masu tsara manufofi su ƙara himma wajen bunƙasa tattalin arzikinsu da kare marasa galihu da zuba jari a inda zai samar da ingantattun aikin yi yadda za a samu bunƙasar amfani ga kowa. Baya ga waɗannan matakai da Mr. Laporte ya bayyana na rage raɗaɗin talauci ga ƙasa. Sai dai Hamza Tijjani ya ce cimma muradin rage talauci ga Ghana zuwa shekarar 2030 zai yi wuya sai idan ƙasar ta yi gyara a wasu ɓangarori. tukanku ku ayi a magance kudirin da yake gana ta ajiye nan shekara 2030 to ya mata wahalan gaske saboda gana tana fama da wasu matsaloli manya-manya na farko akwai yau yawan karin farashin kaya musamman ma karin farashin kayan abinci sannan kuma ga yau yawan faduwan darajar CD ga fadan Russia da Ukraine saboda mafi yawanci gana tana dogaro kan wayannan kasashe ne don neman kayan hasi da saura sai dai shawaran da zamu ba Ghana ya kamata gana ta mai da hankali bangare na harkar noma ita ce da take taimaka ma lamari na tattalin arziki ya kamata gane ta waiwaya ta koma ina ne aka samu matsala harkar noma ya gurbace ya kamata gwamnati ta yi ta yi kokarin magance wannan ma na nuna cewa kusan mutane miliyan 700 a duniya suna rayuwa cikin matsanancin talauci yayin da suke rayuwa a kan ƙasa da dalar amurka biyu da goma sha biyar a kowace rana kuma sama da rabinsu na rayuwa ne a yankin kudu da hamadar sahara idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana